بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر أوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين الحمد لله ولي الموحدين المنيبين الأوابين القانتين الصالحين الذاكرين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 ila yawmi yafirru almar'u min akihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa banihi li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'nu yughni assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh jiya mun tsaya inda Allah azza wa jal yake bamu labari cewa ai iyayensu da kakanninsu sun ba su labari na abin da ya faru a lokacin iyayensu na raye da kakannin nasu aka yi akan idansu Allah ya shafe halittan wasu daga cikinsu ya mai da su birarrika akan idanunsu har muka kawo rabe-raben fasara da malamai suka yi kan mai da su birarrika da kuma aya da ke cikin suratul ma'ida wacce ta ce an mai da su birarrika wasu daga ciki kuma an mai da su aladu muka ce malamai sun fi tafiya akan halayensu aka shafe suka mai da suna aladu ko Allah ya mai da suna aladu halittarsu kuma aka mai da ita tabararruka to shine ci gaban bayanin Allah yake cewa faja'alnaha muka sanya ta ita me wannan shafe halittarsu da aka yi aka mai da su bararruka kame da karatu ya gabata jiya cewa umarni ya zo a ɗayan uku ne ko dai Allah ya ce su zamto bararruka ya ba su umarni tare da suna so ba sa so haka za su rikida su zama ko kuma a'a umarnin da ya bayar nufata ya yi cewa su zamto birarrika sai suka zamto birarrika ba tare da su ma sun sani ba sai kallon junansu suka yi kowa ya kalli dan uwanshi sai ga ya zama biri suka kici suka kisha har suka mace a haka tsawon lokaci ko kuma a'a Allah ya mai da su birarrika ya kashe na'urar haihuwa ta jikinsu ita ce aljihazu tanasuli ya zamto ba sa hayyafa saboda 'ya'yansu ba za su zo su ɗanɗana azabar da iyayensu ne suka aikata ba a tsarin Allah babu wannan domin suka tashi haihuwa zai zamto za su haifi bararruka kenan sai Allah ya kashe na'urar haihuwa daga cikin waɗanda suka yi laifi waɗanda ba su kai ba sai suka ci gaba da yaduwa to sai Allah ya ce faja'alna ha sai muka sanya wannan shafe halittar su da muka yi suka koma bararruka muka sanya ta ta zamto nakalan ya zamto ukuba da jan kunne da kuma gwale gwale gasuwa gasu gaba daya sai Allah ya ce lima ne dai ha ga waɗanda aka yi abin a idan su suna kallo kaga wanda duk aka yi aya shiga taitayinsa kana kallo mutum gashi dan uwanka ne amma halittarsa gaba ɗaya ta koma ta biri cikin kifta ido kamar yadda muka bada misali da dabba daga cikin halittun Allah da za ta kalli rigar ka sai ta koma kalar rigar ba kuma ka iya canjawa ba ka da iko kai wani abu duk kuma abin da ta kalla ta take kawai za ga tana juyawa idan kana nuna ma ba kuma ƙarya yake ma baka ka koma haka suka ga sun koma akan idanunsu akai sai Allah ya ce wannan ya ishe su jan kunne ya ishe su daukan hankali ya ishe su Shi shine limabai ne dai haga waɗanda aka yi abin a gabansu su akan idanunsu Allah ya ce wa ma ha, da kuma waɗanda za su zo bayan su kamar mu kenan baya baya baya haka za a yi ta tafiya alkiyama ta tashi Allah ya ce wa mau'izatan muka sanya haka ya zamto wa'azi da gargadi lil muttaqina ga masu kokarin su kyautata alaƙar su da Allah al mau'iza anan ayyatawarathu hal ajyalu ila al ajyal ya zama jinsi zuwa jinsi karni zuwa karni suna gadar wannan maganin gashi mun samu labari sahihi daga Allah azza wajal ya zamto mana wa'azi ya zamto mana jan kunne lokacin da mutum ya ce zai fito na fito da dokar Allah to ya shirya wa abin da zai same shi to wannan shine abin da ya faru sai kuma Allah ya shiga ba mu labari na wani kuma bayani ko wani kuma abu da ya faru daban tsakanin su banu Isra'ila da annabi Musa kaga har yanzu fa ba a gama ba shine Allah azza wajal yake cewa wa isqala musa liqaumihi inna ya ya'murukum an tazbahu baqara qalu zuna huzwa qala a'udhu billahi an akuna minal jahilin yace wadhkur ya rasulullah ka tuna musu ya rasulullah iz lokacin da qala musa liqaumihi annabi musa alayhi salatu wassalam yace wa mutanansa me yake nufi da alqaum alqaum malamai suka ce aljama'atu minar rijal aljama'atu minar rijali adadi mai yawa daga bangaren maza shi ake kira alqaum aluga wato jama'atun minar rijali sai suka ce jam'un limri'in ala gairi lafzihi jam'i ne na Imru'un mutum ɗaya, amma ala gairi lafzihi ya zo ba kan lafazinsa ba ba lafazin Imru'un aka ɗauko aka tsago shi aka maulfaɗa shi ya koma jam'i ba kamar yadda muka ba da misali na annisa sai muka ce ismun lawahi da laha amma wahid din suna ne na jam'i amma ba shi da kwaya daya kwaya ɗayan shi sai muka ce imra'atun to shi ma imru'un namiji kwaya daya jam'insa sai ya zamto alqawmu jam'in jam'i sai ya zamto aqwamun shi kanshi alqawm jam'i ne yana kuma da jam'i sai ya zamto aqwamun amma ba shi da kwaya ɗaya a lafazinsa a shari'a idan kana so ka gane Qur'ani ya nuna ma menene alƙawun sai Allah ya ce Allah ya riga ya shirya la yaskar min ƙaumin kada wasu mazaje su yi izgilanci ga wasu mazaje asa an kunu khairan minhu. saboda ba abun mamaki ba ne fa waɗancan mazajen da waɗannan ke musu izgilanci su zamto sun fi su ta ko ina Allah ya ce wala nisa'un min lisa'in asa an ya kunna khairan hunna haka kada wasu mata su yi wa wasu mata izgili ta yi waɗannan da za a yi izgili sun fi waɗanda za su yi musu izgili kaga a nan da Allah ya ce wasu mutane su wa wasu mutane sai ta ragon aya na gaba ya ce wasu mata su yi wa wasu mata sai aka gane wannan gaba ta farko alƙawmu tana ɗaukar ma'anar maza ne in ba aka bada ba za a ware mata daban ba tunda da yin da ka ce mutum ai mace da namiji sun shiga ciki amma idan ka ce mazaje to wannan yana nuna ka keɓance wani jinsi cikin halittar mutum akwai ɗaya jinsin da ya tsaya yake kallon sa babu shi cikin lissafi shine jinsin mata wannan kuma kana nufi jinsin maza to kun ga daga wannan aka gane to lokacin da annabi Musa ya gaya wa mutanansa yake ce masa inna Allaha amurkum lalle ko shakka babu Allah azza wa jal yana umartan ku an tazbahu baqara da ku yanka saniya da Allah ku kalli kalmar dalla dalla qur'ani ya faɗi ta Allah yana ba ku umarni da ku yanka saniya kun da kawai sai su hutar da kansu su nemi saniya su yanka amma bari ku ji tambayin da za su yi gaba ba fa Allah yana ba su umarni da su nemi wata dabba su yanka ba na su nemi wace irin dabba ne ai tarin dabbobin suna da yawa amma sai za su tambaya kuma wace irin saniya bayan ga sunan ɓaruƙwaro an gaya musu malamai suka ce a nan kaga an shiga labarin ba tare da an gaya ma dalilin da yasa aka ce su yanka ba dalilin na nan tafi a ƙarshen labarin me yasa Allah ya kawo wannan bayanin a haka ai ƙarshe idan muka tafi muka tafi wajen ayoyi guda hudu a can wajen ta biyar za mu ji meye dalilin cewa su yanka san a ka'ida duk lokacin da zaka bada umarni kakan bada umarni tare da dalilin da ke nuna ga dalilin da yasa ka bada wannan umarnin amma nan kawai sai ga umarnin babu dalili wannan yana gwada gaskiyar zamtowanka bawa sai yadda Allah kawai yake so zai da kai ka amsa sunanka na bawa kenan ya baka umarni ba tare da ka san hikima ko dalili na cewa kai kaza ba kuma kai shine sari'u ila magfiratin min rabbikum ku yi gaggawa ku yi tsere zuwa ga neman gafara a wajen ubangijinku ba tare da sanyin jiki ba kun ga umarni ya bayar su san dalili ko kas su sani oho bayinsa ne kamata ya kawai su aikata sai malamai suka ce duk inda umarni ka ji an kira shi da umarni to daga na sama ne zuwa na ƙasa amma iza kana min musawin ila musawin idan ya zamto daga mutum ne da yake daidai da kai wato wanda yake sa'a ka daraja ku ɗaya sai ya zama al'iltimas da larabci idan kuma ya zamto minal adna ilal a'la daga ƙasa ne zuwa sama sai ya zama addu'a addu'a hunalika da'a zakariya rabba ai a can ne annabi zakariya ya roƙi ubangijin shi ko lokacin da zai zo ya samu hajiya maryam sai ya ga abubuwa tare da ita abin sai yake bashi mamaki ba ta yawo ba ta komai tana waje ɗaya shi yake kula da cinta da shanta da komai amma ya zo sai ya ga bakin abubuwa da a wannan yankin ma babu su bai kuma san ta hanyar da aka kawo su ba ya maryamu anna laki haza qalat huwa min indillahi inna allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab ce ah, maryam ina kika samu wannan tace ai wannan daga wajen Allah ne kai tsaye Allah yana azurta wanda ya so ba tare da la'akari wani masoyina ne ko makiyina bane sai abin ya bashi mamaki ganin na neman haihuwa ga ta ita da ba annabiya bane annabi amma kuma tana tunatar da ni wani abu da hankali na bai kai kai ba Allah ya ce hunalika da'a zakariya rabba nan kawai sai annabi zakariya ya farga sai ya ce Allah ni ma ka bani haihuwa bisa tsari na ɗabi'a da bin sababi shine me a cikin sababi da zaka bi idan tsufa ya ta san wa mutum tsufa na hana haihuwa wannan fa a tsari na sababi ke shi kuma Allah duk sanda zai aikin ya so sai kashe sababi sai aikin babu sababi to a wannan dalili saboda duk abin da zaka samu sai da sababi gashi ya ga ta samu abu ba sababi sai ta fargar da shi cewa to ashe Allah yana azurta wanda ya so ba tare da sababi ba sai ya jingine sababi ya abun ba sababi to kun ga me kenan nema daga wajen na ƙasa zuwa na sama shi ake kira addu'a amma nema daga na sama zuwa na ƙasa shi ake kira al'amru nema daga sa'anni shi ake kira al'iltimas shine inna Allah ya amurkum an tazbahu bakara Allah yana ku da ku yanka saniya kaga da sun bi umarnin kawai da su huntuwar da kansu kuma ga sunan ɓaro-ɓaro an gaya musu saniya da kana aka samu suratul bakara daga wannan lafazin har ma ɗaya daga cikin magabata da ake kiran shi hajjaj ibn yusuf al shi yana gani ba za ka ce suratul bakara ba sai dai ka ce suratul lati zukira fi wai surar da aka ambaci saniya a ciki shi yana gani kamar ka kaskanta surar idan ka kira ta da surar saniya alhali shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sahabbai sun faɗa daga nan malamai suka gane babu wani abu shi ma kokari ne kawai na girmama alqur'ani ijtihadi ne daga wajensa Allah yana umartan ku da ku yanka saniya annabi Musa ya gaya musu haka qalu buɗe bakin su sai suka ce atattakizuna huzwa yanzu kuma barkwanci zaka yi mana abun wasa ka dauke mu zolayen mu kuma zaka yi annabin Allah ba suke gaya a duk abin da ya faru muka dinga karantowa akwai wani abu da ya kama da barkwanci ko wasa ko zolaya akan kan su aka dinga yi ba amma yanzu daga cewa ga abin da Allah ya ce da su zai zuka ce abin kuma ya koma wasa ne da zolaya da barkwanci wani kuma mai yanka saniya mai za a yi da wata saniya kun ga a nan kamar abin da suke so su ji ina dalili da za a ce mai yanka kuma kowanne yana matsayinsa Allah shi ne Allah bawa shi ne bawa so bawa ba shi da dalili da zai ce idan Allah ya ba bashi umarni sai ya san hikimar da ke tattare cikin wannan umarni tunda ba san dalili ba saboda haka annan Musa zolayen sai yake wasa yake musu abinda suka gaya masa kenan a tattaki zuna huzuwa yanzu barkwanci da zolaya kuma abinda zai shiga tsakanin mu kenan kala sai annabi Musa ya ce a'udhu billahi ina neman Allah ya tsare ni an akuna milal jahilina in kasance daga cikin wawaye in zamto daga cikin masu wuta kar ku manta abin da ya gaya musu innakum qaumun tajhaluna amma ku mutane ne gida gidadawa humai wawaye bayan an tsallakar da su teku suka ga mutane na bautawa ko waja wasu nabi bani isra'ila al-bahara fa atau ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum qalu ya musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha qala innakum qaumun tajhalun wancan abin na gama faruwa an tsallakar da su ga mutane na bautawa ai tsana ko gunki da suka sassaka suka cika abin sha'awa mu ma ina maka sanya mana wannan abun bautan mai ban sha'awa mai kayatarwa kamar yadda suke da shi mm. ga fa abun bautar su ga abin da ya musu babu dadewa yace amma mutane ne kuke da gumai da kikai wawaye to nan sai yace Allah ya sauke in zamto daga cikin wannan wawaye abinda annabi Musa ya gaya musu kenan aya ta gaba قالوا du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا سكتي ce لنا ربك كروكا من roka mana ubangijinka kaga wannan maganar akwai rashin kunya a cikin ka roƙa mana ubangijin ka ba ubangijin ba muka ce lafazin arrabu kalma ce babba mai girma shi yasa sai a cewa mai gida rabbul manzil ko rabbul bait sai a cewa ur gida rabbatul baiti ko rabbatul manzil rabbul amali boss a wajen aiki kenan arrabu alladhi awjadaka min al'adam wa amaddaka min al'udum wa tawalla tarbiyatak wanda ya samar da kai daga babu ya samu maka ni'imar da asalinta babu ita duk wata ni'ima da kake tattara a cikin ta Allah ya samu maka ita sannan ya dauki ka amma sai suka ce ka roƙa mana ubangijinka kuma wannan magana ta yi kama da ta fir'auna lokacin da annoba ta saukan musu sai ya ce annabi Musa ud'u lana rabbaka bima ahida indak ka roƙa mana ubangijinka saboda alƙawarin da ya maka la in kashafta annar rijza idan ya dauke mana wannan annoban ta dalilinka za mu sakan maka bani isra'ila kuma za mu kasance daga cikin wannan suka ba da gaskiya haka fir'aunu ya faɗa amma sai gashi suna faɗa wai ka roƙa mana ubangijin ka ba ka roƙa mana ubangijin ba duk wannan ni'imar da Allah ya musu muka ce cike wannan ni'imar thumma afauna anhum bi ba'di zalika sannan Allah ya musu afuwa bayan wancan bautar da suka yi suka dau hakkin Allah suka ba wani amma nan suke cewa wai ya roƙa musu ubangijin su qalu ya musa inna kula ha ma damu fiha ko inna kula ha abadan ma damu fiha suka ce musa ba za mu shiga ba har abada matsawar suna cikinta fazahab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna ƙa'idun. ka tafi kai da ubangijin naka ji abin da suka faɗa ka tafi kai da ubangijin naka ku yi yaƙi mu anan zamu zauna ba inda zamu musa Kala rabbi la amliku illa nafsi wa aki baina bainana wa bainal qaumil fasiqin Allah ya ce fa ha muharramatun alaihim 40 sanatan yatihuna fil ard yace Allah ban mallaki komai ba da iko ba wani abu da zan iya ba ni da iko sai akan kaina da kuma dan uwana mutanen nan taurin kansu ya kai inda yake Allah ka shiga tsakaninmu ka yi hukunci tsakanin mu da waɗannan fasikan mutane. Allah ya ce karka damu an haramta musu shiga cikin ta tsawon shekara 40 za su dinga dimuwa suna kai kawo sai sun shekara arba'in suna haka kuma abin da ya faru ke ka tafi kai da ubangijin naka ku yi yaƙi mu ba za mu yi ba a nan za mu zauna haka suka faɗa ai ba wannan ne karan farko ba wannan fa mutanen da ke tare da annan musa wanda aka tseratar ba kar ka manta mun ba da labarin an nutsar da fir'auna da mutanansa babu ragowa daga cikin su waɗannan waɗanda allah ya wani iman ne duk su ne ake ta wannan fafata wanda ku kaga banu isra'ila wasu irin mutane ka roƙa mana ubangijinka mu dawo da misali walillahi almaslul a'la amma zan ba da misali ne a duniyance a gane ka ruko dan wanka ko dan kaninka kana zaune da shi kana rike da shi ka biya masa makaranta ci da sha da komai ko da mahaifin na raye amma sai ka je yana gaya danka na cikin ka cewa babanka ya dawo ne sai ka ji wani abu a ranka kenan kai ba baban shi bane ko ba ku gane ba kai fa kenan da ke daukan dawainiyansa ballantana kuma mahalicinsa da ya samar da shi ka roƙa mana ubangijinka wannan rashin kunya ya kan kama anan ya cika rashin kunya abin fa da suka gaya annabi Musa kenan shi yasa na tsaya nake muku bayani don ku gani ba wannan ne karo na farko ba a can har suka goya wa kalmar mummunan abu ka tafi kai da ubangijin naka ku yi yaƙi ku bi mu anan nan za mu zauna saboda sun ce inna fiha qauman jabbarin a cikinta akwai mutane masu ƙarfi masu ƙira ta halitta ba za mu shiga ba har sai sun fita daga cikinta akan fa wannan kawai to nan ma sai suka ce ka roƙa mana ubangijinka ya gaya mana mahi wannan wace irin saniya ce mecece wannan ku duba fa abinda Allah azza wa jalla ya gaya musu Allah yana umartan ku an tazbahu bakara ku yanka saniya amma nan sai suka ce ud'ulana rabbaka ka roƙa mana ubangijinka yubayyin lana ya fayyace mana mahiya wai mecece wannan yake nufi yanzu in ka zo ka ce wa mutum saniya ya ce mecece wannan kake ai tsayawa za ka yi ma ya dauke ma wuta kawai kana kallon shi zaka ce wannan ya mai da ni ma sakare yansani ya ce bai sani ba da hausa ba haushe ba fulatani to wai annabi Musa ya gaya Allah ya gaya mene ce wannan su ba ba su gane me ake nufi yubayyin lana yayi mana bayani kaga ashe kenan wani mara kunya da zai zo daga baya kalan rashin kunya zai yi yayi an riga an ci an cinye ma abinda suka gaya annabi Musa kenan kala sai ce innahu Kulu, lalle Allah azza wa jalla yace ha baqaratun lalle ita wasani ce la faridun lafazin farid wasi' abinda ke da faɗi ke da yalwa me yasa aka kira ta faridun wasi'un saboda al'ada ta saniya idan ya zama da ta ɗauki ciki ta haihu hantsanta zai cika da madara sannan cikin nata zai girma yayi faɗi, wannan ita ake kira farid kun fahimta cikinta zai faɗi a dalilin haihuwa da ta yi da shayarwa da take to ba wannan ake so su nemo ba me yasa saboda su suka siya da su da sun nemi kowace irin saniya sun yanka da an wuce wajen amma sai suke kwakwa wai sai an musu wace irin ma saniya ake nufi sai Allah ya ce inna eh, sai annabi Musa ya ce innahu yaqulu innaha baqaratun lalle Allah ya ce a gaya muku ita wata saniya ce la faridun wacce ba ta da girman ciki ba ta da yalwan ciki abin nufi wacce ba ta haifa ba kuma ba ta shayarwa ɗaya kenan bari ku ji inda abin da yake da tsauri sai Allah ya ce wala bikrun kuma ba budurwa ba malamai suka ce wannan lafzun lahu ma'anin muta'addida wannan lafazi ne da ke da ma'ana masu tarin yawa lafazin bikrun budurwa wacce kwata-kwata ba ta san namiji ba bai santa ba ɗaya kenan lafazin bikrun yana nufi wacce ta haihu sau ɗaya matashiya ce lafazin bikrun wacce take da ƙirar jiki ta haihu sama da ɗaya sama da biyu amma za a ganta ƙyam-ƙyam kamar ba abin da ya same ta sai suka ce wannan lafazai guda uku to dukkaninsu ba a so su nemo ɗaya daga cikin wannan ukun kuma ba a so su nemo ɗaya daga wannan ɓangaren kaga ai an haɗa su da aiki ko sun siya da kuɗinsu sai Allah ya ce musu awanun ta harshen annabi Musa ta zamto awanun tsaka-tsaki ce baina zalika a tsakanin waɗannan ka duba nan bangaren fa mun faɗi uku nan bangaren mun faɗi ɗaya to a tsakanin waɗannan guda hudun ake so su samu wacce take tana tsakiya ba ta aji na ɗaya na biyu na uku na hudu tunda sun matsa wace iri abinda Allah azza wa jalla ya gaya musu kenan ta harshen Annabi Musa alayhi salatu wassalam sai aka yanke magana cewa faf'alu ma tu'maruna ku bar wannan jayayyan ku aikata abinda ake ba ku umarni ku tafi kawai ku aikata aya ta gaba qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma lawnuha qala innahu yaqulu innaha baqaratun صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين kalu suka ce udu lana rabbaka ka roƙa mana ubangijinka kun ji sun sake maimaita ba ubangijinsu ba ba roƙa mana ubangijin naka da kaji yadda qur'ani ya gaya ma ka san cikin takama ma suke faɗa bayin lana ya yi mana bayani muna so mu ji bayani ma launu launuha mecece kalarta yanzu mun ji saniya mun gane da ba an ce saniya ba su gane ba sai da aka yi musu kwatance sai suka ce to yanzu mun gane amma wace kala ake so a wancan gane wanda suke kowace kala suka nemo ba su rage kansu wahala ba amma sai suka ce a gaya mana kuma kalar da ake so yanzu sai mu nemo ko Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tasalu an ashiya in tubda lakum tasu'ukum ku wadanda kuka imani kada ku dinga kwale kwakule kwakulen tone tonen abuwa in tubda lakum idan aka fayyace muku tasu'ukum sai ku samu sosuwar rai sai ka ji ka rasa inda zaka sa kanka idan Allah ya bar maka abu a rufe tafi a rufe in za mu aro misali yanzu kamar mutuwa ba ta da shekaru ba ta da kala ba ta da kamanni ba ta da lokaci wannan shi ya fi maka idan kada muka san wannan to za ka sa kanka cikin tashin hankali mun bada misali ne da abin da ya shafi kowa almautu la umra laha wala zamana laha wala shakla laha wala waqta laha mutuwa duk ba ta da ɗaya daga cikin waɗannan ko da yaushe tana iya zuwa sannan a hikima na zance kamar yadda na saba faɗa inda nake karatu shine a ɓoye maka lokacin da za ka mutu wato ba a fayyana maka ranar da za ka mutu ba shi ya fi sanar da kai lokacin da za ka mutu akan a gaya ma rana kaza za ka mutu idan aka ɓoye ma ranar da za ka mutu wannan ya fi fito maka da lokacin da za ka mutu akan a gaya ma datin da za ka mutu wallahi babu haɗi to kamar haka ne ai anan maganin da muke dalili ko shine yanzu idan aka ce ma rana kaza zaka mutu a shekara kaza a wata kaza cikin sati kaza a awa kaza a sakon kaza kana nan kana lissafi kai ka san me zaka haɗu da shi na tashin hankali idan kaga lokacin ya musu sannan kana da dama a bar shi a rayuwarka kenan kana da dama na ka yawaita aiki ko ka takaita ganin cewa lokacin yana nesa ko yana kusa dalili saboda kana gani ga lokacin can yayi nisa yanzu bari raba kafa ni ga dancin duniya ina aiki sama sama da ya matso sai in karkata can saboda mai saboda ka san lokacin amma boye maka lokacin da zaka mutu wannan shi ya fi fito maka da lokacin da zaka mutu me yasa saboda kana iya mutuwa a kowace shekara kana iya mutuwa a kowane wata kana iya mutuwa a kowane sati kana iya mutuwa a kowace rana kana iya mutuwa a kowace awa kana iya mutuwa a kowane sakon Me gaba ɗaya kuma baka san wani lokaci ba ne tun daga shekara zuwa wata zuwa sati zuwa rana zuwa awa zuwa sakon wannan shi zai sa ka dinga bin Allah sau da ƙafa saboda mai ɓoye maka lokacin ya fi fito maka da lokacin akan bayyana maka lokacin to kaga shi ne zaman ka lafiya Tun da za ta iya zuwa ta same ka a kowane hali shi yasa kowane hali kake kana kawo Allah kana kokarin mai ka yi kyakkyawan ƙarshe sabanin wannan da kake hangowa can nesa kun manta labarin da na baku lokacin da nake gaya muku na annabi adam kissan hikaya da na baku cewa da shedan ya kama mutumin ya daga shi wanda ya je karbo wuri ya ga shedan ya ce kash da ba dan naga zaka shekara 100 a duniya ba na kashe ka amma yanzu ko na yi wuri na kashe ka ba zaka mutu ba ya ajiye shi kun ga ya masa shedancin kenan ya zargo shi da mai igiya dan mun fassara shedan wata sasari ce da yake malkoyo wuyan mutum da ita sai mutum ya ce to shekara 100 zan yanzu kuma ina shekara 40 ka ganna da ragowar shekara 60 barin cikare na ma sai na babbake yadda nake so sannan in naga lokaci ya karatu ashe saura kwana uku ya mutu yana cin karen nashi da babbaka ko ba babbaka mutuwa ta zo ta da shi masu hikaya mai suke kokari su nuna ma su nuna ma yadda dan yake wa mutum mai tarko mummunan tarko cikin kwanciyar hankali yake batar da mutum ma kana li alaikum min sultanin illa da autukum fastajabtu li kamar yadda muka fassara ayar a wancan lokacin ban tilasta ku da karfi na ce ku zo ku saba Allah ku bi ni ba face goren gayyata da na ba ku cikin kwanciyar hankali ku kuma kuka amsa gayyata ta kuma haka ne ba wanda zai ce na ga shedan ya zo yana tirsasa ni ba wanda zai faɗi wannan to kaga boyewa kenan to da sun bari su ma fa da yafi musu amma sai suka ki suke tambaya sai Allah ya ce su aikata da. aka umarce su sai suka ce ubangiji ta'ala ya gaya musu ta harshen annan musa ko annan musa ya roƙa musu ubangijin shi ya musu bayani cece kalar saniyar ƙala sai ya ce inna hu ya ƙuru lalle shi allah Azza azzawajal ya ce a gaya muku inna ha bakaratun ita fa wata saniya ce safra'un wacce take fatsi ko rawaya rawaya safra faki'un launuha wanda rawayan nata ya turu sosai shine faki'u wato fatsi-fatsi fatsin nata ya turu sosai shine malamai suka ce babu wata kala a duniya da za a gaya ma ita ba a zo an nuna ma ita ba ka kawo ta ya zamto ita ce yanzu da za ka ɗauko kore kawai ka samu masana kala za su tema wannan ai green ne wannan lemon ne wannan ami ne wannan kaza duk ƙarƙashin kore ba za ga yana da tarin sunaye a koren ma wannan kaza ne wannan kaza ne wannan kaza ne wannan kaza ne in ka samu masanin kala daga primary colors da ake ɗauka zuwa na gaba wa'ancan daban in aka haɗa ma aka ɗau wannan aka haɗa ma sai ga ya baka wani kala shi yasa Allah ya kawo musu faki'un launuha fatsi-fatsin nata ya turu rawayan nata ya turu ya turu sosai abin nufi shadidatu safra Abin da ake nufi kenan sai Allah azza wajal ya kara musu da wata sifa da za su iya tantancewa cikin sauki sai ya ce musu kuma tasurrun nazirina tana faranta ran wanda duk ya tsaya yana kallanta da mutum ya tsaya yana kallanta haka sai ya ji kanshi cikin farin ciki malamai suka ce linadaratiha wa nazafatiha wa nisaqi jismiha saboda tsaftarta da kyanta da kuma yadda Allah ya zuba tsarin halittarta sai ka ji kana kallanta kuma kana farin ciki aka ce musu to wannan ya ce sai suka zama sai wannan ya ga wata sai ya ce wannan ce sai ɗaya ce ba ita bace an ce fa tana da kaza kun ga sun nema wa kansu aiki sai wannan ya ce wacce ce sai ɗaya ce katina ya fa ce kaza haka su ga dinga yawon neman sa abinda za su yi shi cikin mintuna sun haɗa kansu da aiki aya ta gaba قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قالوا ادع لنا ربك سكتي كروك أمانا أبنججنك har yau ba ana nan ba canja ba yubayyin lana mahi yayi mana bayani wai wacce ce wannan ya ce mana rawaya kuma fatsi kuma ta turu sosai to wacce ce innal bakara mu fashanin kun ga nan ba a sa ta ulbar barbuta ba tunda muka dauko za ga bakaratu bakaratu bakarata bakarata amma nan kaga an cire ta rufaffiya saboda an kawo jam'i sai suka ce innal bakara mu fa da muka gani ta tashabahu alaina sun ruda mu sun rikita mu in mun ga wannan sai mu ga ba ita bace in mun ga wannan sai mu ga ita bace wallahi har mun gaji kun ga sun kawo jam'in su kenan abin da suka gaya allo Musa alaihi salatu wassalam kenan a tantance mana wacce ce wa inna insha Allah kun ga sun dawo kan hanya wa inna mu dinnan insha Allah idan Allah ya yarda la duna masu hawa kan saiti ne yanzu a saita mu kawai mun fara hawa za mu saitu za mu shiryu mu gano wacce sa ake ne kun ga Allah azza wa jalla ce wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa ayyasha Allah wa dhkur rabbaka idza nasit a kul ka ce da wani abu inni fa'ilun zalika kadan ni zan aikata kaza gobe illa an ya sha Allah sai idan Allah ya so kun rabbaka ka ambaci ubangijinka iza na sita idan ka manta abin nufi idan ka ce zan yi kaza sai ka tuna baka ce insha Allah ba sai ka faɗi me insha Allah ka tuna kenan malamai suka ce a nan inda ka kalla akwai abubuwa guda uku na farko akwai mai aiki kai kenan akwai inda za a yi aikin wajen kenan da kuma lokacin da za a aiki ana kiran shi zarfu akwai zarfu zamanin lokacin aiki akwai zarfu makani inda aikin zai fada sannan kuma akwai abin da aikin zai fada kan shi abin da suke kiran shi maf'uli an samu abuwa guda hudu wancan muka dunkule sun zama ɗaya sai zama guda uku to su wake da tasarrufi ba karkashin izinin Allah ba babu da kai din da ka ce za ka yi kaza shin ka mallaki ranka yana hannunka da za ka kai lokacin in ka kai lokacin kana da iko ka yi da an zare ma za ka ji ka manta ma sannan abin idan ka je yi ya ƙi yiwuwa fa sannan inda za ka yi abin ka je ka rasa fa su kagas wajen da horewa ne karkashin mai izinin Allah da ya yaddar Allah to shi yasa aka ce kada ka ce za ka yi kaza gobe goben nan an yi samfulin ne ana nufi nan gaba kawai ko da nan da an jima ne sai idan Allah ya yarda malamai suka ce a nan menene bambancin mashi'a da izini illa bi iznillah wa mahun bidari na bihi min ahadin illa bi iznillah masu tsafi da ke kokari su raba tsakanin mata da miji ta hanyar sihiri kamar yadda qur'ani yake gaya mana ayoyin da za su zo nan gaba Allah ya ce duk yunkurin su cutar su fa ba masu iya cutar da wani mutum ɗaya bane sai da izinin Allah me yasa ba ce illa an yasha Allahu ba ana me bambanci sannan fahazamuhun bi izinillahi ana maganan tawagar da jalut da dalut sa annabu dawud ko wa qatala dawudu jalut to can da Allah ke cewa fahazamuhun bi izinillahi suka karya su da izinin Allah nan fa wa rasulan ila bani isra'ila ni manzo ne zuwa ga bani isra'ila haka annabi eh, eh, isa ya faɗa ina halitta na mai tsuntsu min at-tini daga tabo ka hay'atu tsairi in zuba masa kira irin na tsuntsu yace fa anfuku fihi ruh fa yakunu tsairan bi idnillah in busa masa ruhi ya zamto tsuntsu da izinin Allah kun ji abinda annabi Isa ya faɗa muna so mu tantance mai bambanci da insha Allah wa ubri'ul akmaha wal abrasa bi iznillahi amma ka duba na ƙarshe wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakkiruna fi biyutikum nan kuma bai sa bi iznillahi ba amma waɗannan sai sa bi lahi me bambanci ko a can kuma annabawa mai suka ce wa ma kana lana an na'atiya bi sultanin illa bi lahi wa alallahi falyata falyatawakkalul mu'minun ba mu da wani iko mu zo da wasu dalilai ko hujja kan abin da kuke gaya mana manzanni ne ke gaya mutanensu illa bi lahi sai da izinin Allah to nan me take nufi kun ga bi lahi yawanta a cikin alkur'ani ya yafi insha Allah zuwa sai malamai suka ce wannan insha Allahu karkashin mashi'a bi iznillahi karkashin izini mafi yawan malamai banda ɗan kaɗan daga ciki abinda suka tafi kai shine duk abinda ka ji an ce bi iznillahi abinda kake da hannu a ciki shi ake sa bi iznillahi abinda baka da hannu a ciki shi ake sa insha Allahu menene dalili saboda insha Allahu karkashin mashi'a ce mashi'a la tanqasimu ila qismain ita bakta kasu kashi biyu ba kashi ɗaya ce me kenan almashi'atul kauniya mashi'a ta abu ya faru da nufin Allah babu almashi'atul shar'iyya babu mashi'a ta shari'a a ce a shar'anci wannan mashi'a ce ta Allah babu wani abinda mafi yawan malamai suka tafi a kai amma izini ko akwai al-iznu shar'i akwai al kauni al akwai izini na shari'a akwai izini na kaddara can da suka ce babu wani abu da zai same su idan masu tsafi sun yi tsafi sai da izinin Allah ana nufi al’izinul shari’i a al’izinul kauni izini na nufin Allah wato sai bisa nufin Allah bisa yaddarsa sannan wani abin zai tasiri amma ba izini na shari'a ban ka da izini na to a a ashe Allah ya yarda da sihiri ayi kenan kun ga ma'anar illa bi iznillahi kenan can kuma fahazamuhun bi izinillahi suka karya su da izinin Allah kaga a can ana nufi al iznu shar'i Allah ya musu izini na shari'a sun bi wal iznil kauni ma'an da kuma izini na nufin Allah ya nufata su yi nasara sannan ya musu izini su fita yakin da umarninsa suka fita yakin kuma da umarninsa suka karya su saboda ya gaya musu ga yadda za su yi sun bi ka ganin izinin Allah shi ya dace a kawo ba insha Allah ba saboda me sai da suka yi nasu kokarin sannan abin ya faru abin da suke da hannu a ciki ne sannan ka duba annabi isa da ya ce fa'an fuku fihin ruha in busa masa rai fa ya kunu tsairan sai ya zama tsuntsu na gaske lokacin da ya kera shi ya zama tsuntsu na wasan yara ne amma da ya busa masa rai fu shi ba annabi isan ne zai busa masa ba mala'ika ba amma kaga cikin hadisi inna ahadukum la juma'u khalquhu ko la juma'a khalquhu fi batni umihi arba'ina yoman nutfatan har zuwa ƙarshe inda nake so na kawo muku sun thumma yursalu ilayhi fayan fa kufihin ruh sannan abu turo masa malaika ya busa masa rai amma nan sai ya ce fa kufi kufihin ruha sai in busa masa ruhi amma sai ya ja hankalinka ya ce bi lahi da izinin Allah nan yana nufi al-iznu shar'i a shar'ance Allah ne ya min izini da in busa masa sai na busa masa sai ran ya zama kamar yadda Allah ya nufata kun ga bai ce insha Allah ba nan me yayi sai da yayi aiki sannan ya kulla bi iznillahi kaga abin da kake da hannu a shi shi yake cewa me da iznin Allah da fata an fahimta to shine suka cewa wa inna insha Allah lamutaduna me idan Allah ya so ya yadda zamu hau kan seti zamu shirya zuwa ga saniyar da ake nufi kaga sun yanke zancen da tuntuna haka suka yi da sun yi tunani mai kyau amma sai suka yi ta wahalar da kansu aya ta gaba قال إنه يقول إن إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحوث مسلمة لا شية فيها قالوا لا نجدت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون قال أن موسى عليه الصلاة والسلام يتي إنه للي Allah azza wa ya ƙulu ya ce a gaya muku inna ha bakaratun nan kun an sa ta'ul marbuta Lallai ita wata saniya ce la zalulun da bata karɓi horo ko training ba zalul ita ce mumarna wace ta karɓi horo ko training kun gane wajen tamma tarwiduha wacce aka yi mata horo da training malamai suna cewa annabi isma'il alayhi salatu wassalam shine wanda ya fara horon doki ya bashi training to ba irin wannan saniyar ba wacce dai aka horar da ita an horar da ita ne kan wani manufa menene manufan aiki ko kiwo ko hawa ko wani abu to ba a son wannan saniya yar gata ake so wacce ba a yi mata training kan wani daga cikin aiki ko hidima da za ta yi ba ita ce zalul tufirul arda wacce take ba ta noma ba yi mata training na wannan ba wala taskil harsa kuma ba ta shayar da shuka ba ta ɗibo ruwa ba ta hudar ƙasa sannan ba ta ɗibo ruwa ba kuma a hawa gadon bayanta annan musa alaihi salatu wassalam ya ce allah ya ce a gaya muku musallamatun wacce take lafiya lau ba a huda mata kunne ba ba ta karye ba hujin kunne suna yi ne don alama daga cikin alamun da suke wa dabbobinsu ya zamto mallakansu to ya zamto ba ta ɗaya daga ciki la shi ya tafi ha ai la aiba fi ha ya zamto babu wani aibu tattare da ita ana son lafiyayya ƙosashiya wacce ke da lafiya ƙalul ana ku ji zancen mutanen sai suka ce yanzu nan ne ji ita bil haƙƙi ka zo da gaskiya ai da duk wasa kake duk wannan bayanin da ake musu ta ce sai yanzu ka zo da gaskiya ai ahan ka ji mutumin yanzu ya zo da gaskiya duk bayanin da annabi Musa yake musu ga annabi Musa alaihi salatu wassalam da zafi ga mutane kuma gidadawa kaga ai abin ba zai yi ba kalul ana jita bil haq suka ce sai yanzu ne ka zo da gaskiya fa zabahuha suka yanka ta saniyan wa ya kadu yaf'aluna wa kadu basu yi kusa da yaf'aluna su aikata ba malamai suka ce kamar yadda masu azanci suke cewa wai kadal faqru an yakuna kufran sora qiris talauci ya zama kafirci kaga sauran kiris nan wa maka sanda aka ce wa maka da fulanun an yasira wani ko kusa da yayi tattaki ma bai yi ba a larabci a hikimance ya fi hikima da azanci da fasaha da a ce wa ma kana fulanun an yasira wa ma kana fulanun kun ga wa maka da an yasira bai ma yi kusa bai kama hanya ba wanda ya kama hanya ba a sa bai kusa da abu kaza ba bai ma kamo hanya ba wato nisan tashi zuwa ga abin tazarar ta kai inda ta kai mutuka akan a ce wane bai kama hanya ya kaza ba wato yana dab da kama hanya kenan amma ka ce kwata-kwata bai ma yi kusa da ya kama hanya ba sun yi hannun riga gaba ɗaya ma da abin da ake so ya yi amma duk a baya wa makadu ya falun ko kusa da su aikata ma ba su ba sannan ba sai suka zo suka nemi san sai suka aikata to muka ce illatu dalili na al'amur na umarnin da Allah ya bayar ya kawo a ayar karshe ita ce ayar da Allah zai karanta mana yanzu dalilin da ya sa aka ce su nemo saniya kun ga sai aka jinkirta dalilin sai aka gabatar da umarnin saboda Allah shine Allah bawa shine bawa kawai umarni ake so ya karba har ma malamai suke cewa kamar ɗa ne in yana da hankali da tarbiyya idan baban shi ya bashi umarni baya tsaya tambaya me dalilin da kace ne kaza aikatawa kawai to ya in mahalicci ne haka a wajen yaƙi ko kuma a tsari na force masu ɗamara idan na sama ya ba da umarni kawai na ƙasa karɓa zai yi babu dalili da zai tsaya na nema ya ji mai hikima mai azanci to ballanta na mahalicci kuma da mai halittarsa aya ta gaba mara وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون Allah azza wa jalla ce wa iskataltum nafsan fadara'atun fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun wadhkur ya rasulullah ka basu labari if ai waqta aw sa'ata lokacin da qataltum nafsan kuka kashe rai haka yi. da suka kashe rai fadara'atun fiha sai kowa ke ture wannan kisan kan daga bangaren shi shine idra kowa sai ce ba ni bane wannan al'ummar ce ba su bane daddaikun su ce ba su bane wace kalma ce za ta fasara mana wannan muka koma suratul nur kamar yadda kullum muke bada qur'ani shi ke fasara kanshi wa an hal azaba an tashhada arba'ata shahadatin billahi ko arba'a shahadatin billahi innahu minal kazibin Allah ya ce wa yadrau an hal azab abinda zai tunkude mata azaba zai ingije mata azaba ita matar da suke tsinene ne ya ita da mijin me ake nufi anan miji ya zo ya yi kyawawan rantsuwa guda hudu cewa wallahi tallahi ba cikinsa ba ne wallahi tallahi ba ɗansa ba ne idan aka haifi ɗan na biyar ɗin shine zai cike da fushin allah ya sauka tsinuwar allah ya sauka a kan shi idan me idan ɗan shi ne ko cikin shi ne to idan mutum ɗaya rantse a lokacin da mutum biyu za su rantse ɗaya rantse ba ya kubuta ba ai dai masu kallo audience masu saurare suna sa ran laifin na kan na biyu tun da na ɗaya ya rantse to sai na biyu ya zo ya rantsewa za ka kai wa laifin to kafin ta rantse tun da miji aka bada gabatarwa sai Allah ya ce wa yadraw an hal azab abinda zai ingije mata azaba menene azaba jefe ta da za a hasiranta ya fita shine an tashhada ita ma ta yi rantsuwa arba shahadatin billahi kyawawan rantsuwa da Allah innahu laminal kazibina cewa ƙarya yake abin da ya faɗa to me fontin mu shine wa yadraw an hal azab al idra shine faddara atun fiha kowanne yake ingije wannan kisan kan daga ɓangaren shi abin da ya faru yan uwa ne, wani mutum ne bawan Allah mai bin Allah mai nagarta salihin bawa baya ci sai daga halal cikin banu Isra'ila don ku san ba dukansu ne mutanen banza ba sai ya jiyo ƙanshin ajalinsa da ya jiyo ƙanshin ajalinsa alamun cewa zai koma ga Allah ba shi da kuma komai sai ya sa ƙwaya ɗaya ɗan maraki kuma yana da ɗa ƙarami da bai gama wayo ba wato bai girma ba ya yi wayo amma bai girma ba matar shi ɗaya saboda haka sai yake gaya wa matar cewa ina so ɗan nan nawa ya gaji wannan san nawa amma ba ni da wani hannu amintacce lam ajid yadan aminan illa yadan lahi ban samu wani hannu da ke da amana ba sai hannun Allah azzawajal saboda haka zan je in tura sannan wajen kiwo inda shanu ke kiwo da ake kiran shi jeji irin wanda shanu ke iya kiwo a ciki shi ne suke kiran shi almara'i da larabci ko almar'a in ka kawo shi a kwaya ɗaya zan tura shi nan zan ba wa Allah ajiya ta ce to babu komai ka ce ya ɗauko son ya taho ya ce Allahumma innani astaudi'uka hazihi al'ijla waladi Allah zan baka ajiyan wannan son ka ajiye wa ɗana idan ya girma sai kora son kawai sai ya tafiyarsa hmm. aka zo kwana biyu kwana uku yana kwance ya zo ya cutar ajali ya rasu uwar ta ci gaba da renon ɗan ya girma ya yi wayo wata rana sai take gaya mishi cewa akwai fasa dan maraki dan karami da mahaifinka ya ba wa Allah ajiya ya tura shi can wajen kiyo saboda haka ka je ka nemo sai dan yayi dariya ya ce haba mama to yanzu ta ina zan fara a ina zan nemo sa sai ta ce ala takun ala takunu misla abika kai yanzu ba za ka zamto kamar mahaifinka ba eh ta ce abuka tawakkala fastauda mahaifinka ya dogara ga Allah ya ba wa Allah ajiya fatawakkal fastari kai ma ka yi tawakkali ka nemi Allah ya dawo maka da shi zai dawo maka da shi abinda mahaifiyar ta gaya masa kenan ya zo ya tsaya a bakin jeji ya ce Allah ina so ka dawo min da ɗan maraƙin da mahaifina ya baka ka ajiye min sai ga sa ya taho a guje ta ruddu yadda kulla mukbilin alaiha tana kaucewa dukkan hannun wanda ya yi kanta ba ta tsaya ko ina ba sai a gaban yaran Allah ya ajiye masa amanar da mahaifinsa ya ya bashi ya ajiye to wannan san shine fa ake ta wannan shi Allah ya musu kwatance da suka nemi su dora kansu wahala saboda haka ya zo gida da san duk kwatancen da aka yi da duk da aka faɗa kan wannan ɗan marikin ya faɗa da ya girma shi ne shi yaron suka zo suka gano san sai suka ce sun siya da dinari kwaya uku ko yanzu ka je ka yi browsing kai googling ka ga nawa ne dinari kwaya ɗaya na ga sun ce ya kai ko dubu ɗari hudu da je ka duba dai za ka gani to a wancan lokacin suka siya tunda kun ga pure gold yanzu shi ake dinar dirham kuma da azurfa ake suka ce sun siya ya ce a ah, illa hatta astashira ummi har sai na je na yi shawara da mahaifiyata suka ce mun siya dinari shida da suka gabarin su zai da gaske ne ya ce a ah, sai na je ya je mahaifiyata ce a ah, ba za ka sayar ba sai suka ce mun siya ta eh, da zinari cikin fatarta kuma da haka suka siya mahaifiyar ta ce ya siyar sai da aka cika fata san da zinari shine kudin wannan sar kunga ya samu ko bai samu ba cikin fata wannan shi ya tuna min da wani abu da zan shigo muku da shi dinga ita ce rana ta ƙarshe kafin mu yi magana wata rana akwai wani ana kiran shi hisham ibnu abdulmalik akwai abu jafar al-mansur ahalul baiti yana daga cikin kalifofi abbasiya abu jafar al-mansur lokacin da ya aka buyu a lil khalifa aka dora shi kan kilafa kalifanci sai wani malami muqatil ibnu suleiman babban malami ne za ku dinga ganin shi a tafsiri kala muqatil ibnu suleiman sai ya shiga domin ya taya shi murna yana shiga sai abu jafar al-mansur ya ce wa muqatil a matsayinka na malami izna yi mana wa'azi sai mukatil ya ce a izuka bima sami'tu bi ma ra'aitu shi in maka wa'azi da abin da ji ko da abin da na gani kana iya ganin tarin abubuwa da yawa amma sai dai ka ji abu kwaya ɗaya biyu yanzu mutum goma suka tsaya ko za zaka iya kallon su haka amma mutum ishirin ko goma suka zo suna magana ba zai ka ji su lokaci guda ba shi yasa muka kawo muku a wancan karan za ga Allah yana kawo ji a kwaya ɗaya ya kawo gani a jam'i ya gabatar da ji ya jinkirta gani ka kalli Qur'ani haka yake zuwa saboda haka sai ya ce bal bima ra'aita a'a ka gaya min da abin da ka gani tunda gani ya fi yawa akan ji sai yake ce masa mata umar Abdul abdulaziz kalifan nan adali umar dan abdulaziz ya mutu Wa taraka ya bar kuɗi nawa 18 dirhaman ya bar dirhami goma dirhami goma washturiya lahu qabruhu an siya masa kabarinsa wato aikin kabari da komai bi arba'atin dame dirhami hudu wa kuffina bi hamsatin an yi masa likafani da turare da komai da dirhami biyar nan a cikin 18 sun kade bai tara kun ga sura tara wa wuzzi'a an raba wannan taran da ya rage a wajen magadansa yace wa mata waladun lihisham hisham ibnu abdul ko mata hisham ibn abdul malik hisham dan abdul malik ya mutu wa kana nasibu ihda zawjatihi ya zamto kaso na gado da kowace ɗaya cikin matansa guda hudu ta samu shine 80000 alfa dinarin dinari dubu tamanin nan in kana so ka gane sai ka buga shi da hudu kaga dubu uku da eh in ka buga shi da hudu times so shi zai baka dubu uku da saboda dinari 80 kai times 2 zai baka nawa 160 160 kai times 2 zai baka nawa 320 kaga su matan sun samu 320 wanda shine 1 over 8 320 din nan akwai irinsa guda bakwai a can an tafi da shi bangaren yara abin nufi in ka buga 320 so takwas zaka samu kusan miliyan 2.700 ne wannan gairar kusuri wa diyari banda gidaje da filaye da gonaki da kadarori wannan zunzurutun kuɗi da ya bari kenan abinda matan shi suka samu kowace ɗaya ke to ga inda zancen yake ya ce wa ra'aitu bi ainayya hataini na gani da idanuna waɗannan waladan li umar ibn abdul aziz umar ɗan abdul da aka bar musu gado na dirhami goma sha 18 ba aka raba musu dirhami 9 yace yahmilul farasa ko yahmilul mi'ata farasin fi sabilillah ya sai dawakai guda ɗari. za a tafi yaƙi ya ba da gudunmawa kun ga albarka ta Allah da yake sawa kenan shi ne dalilin da sa na kawo kun ga yaro baban shi ya mutu ya bar masa dan mariki amma ga abin da dan marikin ya zama nan ga wasu an mutu an bar musu dirhami nawa tara amma ga yau mutum ɗaya a cikin su ya aka yi kuɗin ya samu albarka gashi ya sai da wakai guda ɗari ya ɗora mayaka gudunmawa ya bayar wannan kawai to nawa yake da shi ya ce wa ra'aitu bi ainayya hateni na gani da idanuna waɗannan guda biyu ya ce waladan li hisham ibn abdulmalik ɗa hisham ɗan abdulmalik Waƙifin ala tariki yana tsaye akan hanya yas'alun nasa ma ya suddu bihi ramaka yana roƙon mutane su taimake shi da abin da zai ci waɗanda mace ma ta samu kasanta a cikin 1 over 8 kowace ta samu dinari 80,000 One over eight ɗin gaba ɗaya dinari 320 kenan wannan fa gairar kusuri wadda ya banda gidaje da gonaki da filaye kun fahimta shi yasa cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta mana albarka kamar yadda na gaya muku kwanaki cewa sa tana haihuwar da daya a shekara kare sai ya haifi 12 8 20 shida kai bakwai 8 12 sai ya gansu amma yanzu aka baka kwangilan karnuka ka tara ka shiga uku ga agent din ga komai zaka yi ta waya a ce a kurkura daya ma ba a iya samu ba amma yanzu a baka kwangilan trailer goma ta shanu ka gani waya kawai zaka yi kana zaune za ka gansu kai ma tun da ka taso baka taba gani an yi farin sha sa ba kuma a shekara ɗaya take haihuwa kuma kullun yadda ake sintirin fita da shanu albarka kenan da ake faɗa kaga wancan Allah ya zare albarka wannan Allah ya bar albarka wannan shine abin da ake nufi da ku yadda san tayi albarka to ci gaban bayanin abin da ya faru shine kan wannan ayat da malam ya janyo sai ya zama na kuma mun gama da wannan sai wani mutum daban kuma shi ma mawadaci ne shi yana da wadata cikin banu Isra'ila amma baya haihuwa to yana da kani wa kai wani yana da ɗa ɗan ya girma Ɗan na so ya gaji kuɗin amma mutumin ya ki mutuwa kuma shi shi yake so ya gaje kudin saboda haka sai ya zo ya kashe wannan kanin mahaifin nasa da ya zo ya kashe shi sai ya ɗauki gawa cikin dare sai ya kai shi wani gari da ke da makwabtaka da garin da suke zaune inda ya kisa sai ya jefar da shi a bakin garin kaga za a ɗauka 'yan garin ne suka kashe shi duk burin shi ya gaji wannan dukiya duk wannan shine dalilin da yasa Allah ya ce su nemi wannan saniya da mutanen garin aka farkawa gari sai aka ga gawa a kwance to a ka'ida a dokarsu shine idan aka ga gawa a wajensu su suka kashe amma babu dalili na akwai wanda ya gansu lokacin da suka yi kisa to me za a yi na a tabbatar shine a samu mutum hamsin su zo su yi rantsuwa cewa ba su suka kashe ba daga cikin mazauna garin da aka ga gawar a wajen za su yi rantsuwa guda hamsin to idan mazauna garin ba su kai mutum hamsin ba ba sai aka ce iya mutanen su za su yi ta maimaita rantsuwa har sai ta cika guda hamsin wannan shi zai kubutar da su daga cewa ba su suka yi wannan kisan ba to sai Allah yake so kar abu wannan hanyar yana so ya nuna banu Isra'ila kokontar da suke na Allah zai tashi matacce mun fa karanta da ku a baya yan aji a ga Allah ya kashe su kuma ya tashe su ba ai haka ba amma duk da haka mutanen ka ba su bar kokontan cewa Allah zai tashi matacce ba to sai Allah yake so ya nuna a gaban su gaba ɗaya ba waɗancan da aka yi akan annab Musa idansa ba ai duka wanda ya je wajen su saba'in sai da suka mutu ko annabi Musa shi kadai har ma malaman tafsiri suka ce ya rasa ina zai sa san sai ya dama ya hagu ya rasa yadda zai ya koma ya ce sun mutu babu su kamar yadda bayani ya gabata amma nan sai Allah yake so ya raye ce akan idan kowa ma ya gani to sai Allah ya ce kar abu wannan hanyar su ne Musa ne ya kun ji dalilin da aka ce su yanka saniya kenan hmm. to duk abin da aka kashe shi kar ku manta labarin fir'auna da na baku ya can da yake bautar da banu isra'ila kisa yake lokacin da aka haifa annabi harun amma lokacin da bokayensa suka gaya masa ga wuta ta taso duk wani gida da ba na banu isra'ila ba ta cinye sai gidajen da na banu isra'ila kadai ta bari me fasarar wannan shine za a haifi yaro da zai raba kada kujeran ne yace a dinga yanka ƴaƴa maza me hikiman yarkawan saboda shine ake da tabbas ya mutu amma in duka ne ko makure shi ko wani abu yana iya dogo suma a tafi a bar shi sanyin asuba ya tashe shi su ma sai Allah ya ce su yanka saboda yankawa wannan pipe din da jini ke gudana an raba a yayin ku gaba ɗaya kaga abu ya mutu kai ka yanka da hannunka Allah ya ce su yanka to shine suka yanka da suka yanka sai Allah ya ce su ɗauki wani ɓangare kamar yadda za mu ja a aya shine annan Allah azza wa jalla yake cewa wa iskataltum nafsan ka tuna musu lokacin da kuka kashe rai faddara atun fiha sai kowanne daga cikin ku yake korewa kansa wannan laifin mutanen wannan garin suna ba su bane mutanen garin da ah, ah, mamacin ke zaune suna su ma ba su bane kowane mutum ɗaya yana ni ba ni bane wane ya ce ni ba ni bane shine faddara atun fiha kamar yadda muka kawo wa yadraw an hal azab Allah ya ce bayan sun faɗi wannan wallahu lalle ko shakka babu Allah mukhrijun zai fito da makuntun taktumuna abinda kuka dade kuna boyewa zai fito da shi fili na musa tashin alkiyama na musa tashin mutumin da ya mutu da kuma shi wanda ya kisan ya boye dukkaninsu a lokaci guda Allah zai fito da su aya ta gaba bi ba'dihha kadhalika yuhyi Allahul mauta wa ويريكم ayatihi la'allakum taqilun Allah azza wa yace fa qul bi ba'diha muka ce ku dake shi bi ba'diha da wani bangare nata kazalika yuhi Allahul mauta wa yurikum ayatihi la'allakum taqilun muka ce ku dake shi da wani bangare nata ita saniyar da aka yanka a ciri kowane bangare ake so daga jikinta ko jelarta ko kunnanta ko kafarta ko me a zo a daki mamacin da ita ku duba iko na Allah a daki mataccen abu da mataccen abu kuma ya tashi me yasa malamai suka ce Allah ya ce su dake shi da ita saboda idan aka ce kawai su kira sunan shi ya tashi ko su taba shi ko wani abu ba tare da za su yi a ai dogo suma ya kawai ya farfado lokacin da aka ɗiban masa ne ya zauna cikin suman ya kare shi yasa ya taso ku kalli taurin kansu mana abuwa da yawa sai Allah ya ce su yanka saniya an suka yanka saniya ta mutu an fede ta an yi gunduwa gunduwa da ita to su ɗauki kowane bangare daga jikinta su daki wannan mamacin kawai da ke shi haka kuma suka yi suna yi sai gashi ya miƙe ya ce wane ne ya kashe ni a lokaci kaza ya musu bayani a fayyace suka ji Allah ya ce kazalika kamar yadda kuka ga ya tashi akan idanku ran shi ya dawo bayan dukkaninku da shaida daga wajen ku ku duba bayan ya mutum fas aka yi ta gaya musu su nemo saniyan kwanaki nawa aka yi ana yi shi yana kwance a matsayin gawa Allah ya ce to kamar yadda kuka ga haka ya faru kun yi tozali da haka akan idanunku to haka yuhillahu mauta haka Allah ke raye matacci kawai izini zai mataccen ya tashi babu wani abu wa yurikum ayatihi haka Allah ke nuna muku dalilan da ke nuna shi kadai ya cancanci abota masa kar ku manta tun farkon karatu muka ce ayoyi guda biyu ne kawayen juna da ke tafiya fada da ka fada al'aya almatuluwa almasnu'a aya ta ƙur'ani da ake karanta kake saurare da kunne Wal'aya, almashuda, almar'iya. da aya da ke faruwa a zahiri kana tozali da ita kana gani yanzu wannan kun ga akan idansu su Allah ya nuna musu Allah ya ce ya yi haka ne la'allakum nuna ko kwa zamto masu fahimtar abubuwa to wannan shi ne abin da ya faru a takaice kuma ya tashi ya yi musu bayani suka gani abin da za mu yi ɗauraya da shi kawai malam mu tsaya ne magana a kan. annabi ibrahim alaihi wassalam a gurguje inda kawai nake so na kawo muku shi ma da yake tambaya cewa arini kaifa tuhil mauta Allah ka nuna min yadda kake raye matacce kala awalam tu'min a karasa to sai mu karasa kala awalam tu'min Allah ya ce ba kai imani ba ba wai ba yi imani ba ne kala bala ya ce Allah na yi imani walakin Liyat inna kalbi sai dai ina so in raba gaddama tsakanin hirar da nake yi ni da zuciyata ku gani fa annabi ibrahim baya kokonto kan raya Allah kan Allah yana rayi matacce kamar yadda kai ma da ba annabi ba ordinary mutum baka wannan kokonta kaifiya hanyar da Allah yake raye matacce yake so ya sani dan ya kara ilimi zuciyarsa tana ta gaya mishi ta hanya kaza Allah yake ta hanya kaza Allah yake ta hanya kaza Allah yake kamar kai ne injiniya ya ɗauke kai kai kama keken gida in ka ga gidan ga gidan a gaban ka fa kana gani sai ka ce kaifa banaita hazard da ta yaya aka yi ka gina wannan gidan yanzu mai saurare daga gefe zai ce kana musu akwai gidan ne ai ganin gidan ne ma yasa kake tambaya ta yaya gina gidan ai kaga ba musa ginin gidan kake batun da gashi ka gani abin nufi kana so ya gaya ma ta wace hanya gidan nan ya kammalo har ya gina shi haka tun daga gida ya tabbata ai abin da annabi ibrahim yake ne to shine Allah ya ce nemi tsuntsaye ko da tattabara da zakara da hankaka da ɗawisu ya cakuɗa su yayi kaza yayi kaza ya kasa su kan dutse sun thumma du'uhunna ya'ti kasa sa'a sannan ka kira su za su zo maka maimakon Allah ya ce ɗa'iran za zo maka da fuka fiki suna kaɗa sai ce za su zo maka a guje suna tattaki kuma ya haka annabi ibrahim shi yayi ya ga kuma sun zo ɗin sun rayu to abin da ya sa na kawo muku don mu jona da wannan akwai abin da ake kira ƙudiratul wajiba liwajibil wujudi ƙudura ta Allah sannan akwai ƙuduratul manuha ita ce ƙuduratul mumkina ƙudura da Allah ya ba mu iko iko da Allah ya ba kowa yanzu ni da malam zakariya idan ba da ƙarfin da zan ɗaga bencin nan ƙudura ta ban da shi na iko shi kuma yana da shi sai ce malam zakariya ina so in daga bencin nan idan ba zan iya ba sai ya kama min mu daga mu matsa idan kuma ba zan iya ba shi kadai zai iya sai ya kama ya daga amma yana zaune kawai karfinsa ba zai iya san mun daga cikin karfinsa ya kara wa nawa karfin ga na dauki bencin ba ko zai iya yi to bambancin kudurar Allah da ta halitta kenan shi kuma Allah da karfin shi zai san maka zai baka iko ka daga kun ji bambancin kenan da fata an fahimta an gane aya ta karshe sun makasar kulubu ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالهجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما Allah azza wa jalla yace thumma kasad qulubukum min ba'di zalika fa hiya kal hijara aw ashadd qaswa wa inna min al hijarati lama yatafajjaru minhu al anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al ma' wa inna minha lama yahbidu min kashyati Allah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun yace thumma kasad qulubukum sannan zuciyarku ta kekashe ku kalli kalmar kekashewa kasad su bo dan da aka yi wannan dai akan idanunsu Allah yace min ba'di zalika bayan faruwan wancan ku yi hakuri zamu yi a gurguje lokaci ya wuce fahiyar kal hijara kekashewar ta ya zamto tamkar dutse kalli karfin dutse inda zaka gane karfin sa law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la Kashi, kashi'an mutasaddian min kashiyatillah wa tilkal amsalu nadribu halin nas la'allahum yatafakkarun Allah yace matsayin alqur'ani da karfin da dutse muka saukarwa sai kaga yana murmushewa yana daddarewa yana tsatsagewa saboda razana da tsoron mahalicin amma kalli dan adam sai Allah ya ce su sai ta bushe ta koma kamar dutse au ashaddu qaswa kai ta ma fi dutse bushewa menene dalili wa inna minal hijarati lalle a cikin duwatsu daga cikin dutse lama ya tafajjaru minhu anhar akwai dutsen da ruwa ke bindiga ya fito daga cikinsa kamar yadda muka karanta aya shekaran jiya ko jiya Allah ya ce wa inna minha lalle daga cikin duwatsu lama ya shakkaku akwai inda ke daddarewa ya tsatsage fa ya khruju minhu alma ruwa ya dinga tsiyayowa ta wajen Allah ya ce wa inna minha lama yahbi daga cikin duwatsu akwai inda ke yankewa ya fado bangorin dutse ba ya yanko ya fado ba don ko ba min lahi saboda tsoron Allah da jin nauyin Allah da ganin girman sa hmm? saboda inna arnal amanati ko ala samawati inna arnal amanata ala samawati wal ard wal jibko wal jibal wa asfakna minha wa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahula Allah yace wa mallahu bi gafilin amma ta'amalun lalle ko shakka babu Allah bai rafkana daga abin da kuke aikata duk abin da kuke a gaban shi kuke idan mutum yana gani ya ɓoye ma ya ƙara fitowa fili ne shi yasa malamai suka ce iza ma kalauta daharan fala taqul khalautu walakin qul alayya raqibun wala tasabanna Allah yaghfalu sa'atan wa ma la tukfi alayhi yagibu anhu idan wata rana ka kaɗaita karka ce yanzu na kaɗaita barin yi tsiyata son raina a ka ce akwai wanda yake kallo na kada ka taba zato daidai da kasa da sakon Allah na rafkana akan abin da kake ko abin da kake ka ɓoye masa wanda ai ba zai yi don inda mutum ya je kan idanunsa yake wani ma yake zuwa ya sa cctv kamara a jikin botulin riga ko ɗan soket, wannan gown tana ɗaukan ka kai baka sani ba kuma ana ganin da abin da kake wannan halitta ce ka? to nan ya kamata mu tsaya Allah azza wa ya taimake mu ya taimaki kasar mu ya jikan iyayen mu da kakannin mu ya ba mu zaman lafiya ya kare mu ya faranta wa kowa ya biya masa bukatarsa abinda muka karanta daidai Allah ya hada mu aladan abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana shine mai gafara Allah ya sa mu yi kyakkyawan karshe Allah ya sokar mana da arziki mai albarka Allah ya kare mu ya yanta mu cikin wannan wata ya mana rahama ya karbi ibadan mu Allah kuma ya faranta mana Allah ya biya mana bukatun mu baki ɗaya malam bismillah